sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan shirin na ranar na daren juma'a 25 ga watan nuwamban shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan jihar rivers sun tabbatar da kashe jama'ansu guda uku da 'yan bindiga suka yi kada kungiyar mu yace allah ta kaddamar da sabbin shugabanninta wadda aka zaɓe su a kwana-kwanan nan kamar kowane daren ranar juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman daga jamhuriyar kamaru akan aikin haɗin gwiwa da hukumar lafiyar ƙasar take yi tare da hukumar unicef na bada rigakafin coronavirus wanda muhammad awali ya shirya mana muna kuma dauke da labaran wasanni daga kamaru din to amma kafin nan ga baballe da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe kasar uganda ta rufe makarantu a duk fadin kasar a yau juma'a domin dakile yaduwar cutar ebola duk da cewa ministar lafiya ta nanatawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa sabbin masu kamuwa da cutar sun ragu an sanar da umarnin rufe makarantun makonni biyu kafin karshen zangon karatu a farkon wannan watan bayan mutuwar yara takwas sakamakon kamuwa da cutar mai saurin yaduwa sai dai a 'yan makonnin nan adadin sabbin masu kamuwa da cutar da aka yi wa rajista a babban birnin kasar kampala da kuma yankunan mubendi da kasanda ya ragu ministar lafiya jan ruth asang ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp ta ce babban nasarar da aka samu a wannan yaƙi da cutar ebola a uganda shine cewa al'ummomi sun fahimci cewa ebola na kisa kuma ta kashe mutane kamfanin dillancin labaran iran ya ba da rahoton cewa tahiran ta yake da karin wata runduna ta musamman ta za ta karfafa iyaka arewacin kasar da iraki tare da dakile abin da ta ce kotsawa daga kungiyoyin adawa na kurdawa Kamfanin dillancin labaran kasar IRNA ya ambato babban hafsan sojin Iran ya ce an aike da karin dakaru zuwa yankin kan iyaka da arewacin kasar domin dakile kungiyoyin kurdawa da kuma safarar makamai daga Iraki. Sai dai kungiyoyin sun musanta kuma har yanzu Iran bata bayar da hujjojin da ke tabbatar da ikirarinta ba. har ila yau iraki ta ɗauki matakin tsara wani shiri da ƙarfafa ɓangarenta na kan iyaka Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar 24 ga watan Nuwamba a cikin jawabinsa na dare cewa yau watanni tara na mamiyar Rasha da makiya suka kasa samun hanya su karya mu kuma ba za su samu ba. Ya ƙara da cewa sojojin Ukraine suna rike da muhimman wurare a duk sassan ƙasar. Ya ƙara da cewa 'yan Ukraine sun shirya ƙara dannawa a wasu yankuna da ba a bayyana sunayensu ba mummunan mataki na watanni tara ya zo ne a lokacin da mafi yawan ukraine har yanzu suna cikin duhu kuma ba tare da ingantaccen ruwan sha ba sakamakon har-haren makamai masu linzami da rasha ta kai kan gine-ginen fararen hula da suka katse wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a ranar 23 ga watan nuwamba zelensky ya ce gaba ɗaya mun jure watanni tara na yaƙi kuma rasha ba ta samu wata hanya ta karya mu ba kuma ba za ta samu ba ya ce dakarun rasha na kai har-har kan birnin kharson wanda sojojin mamayar suka yi watsi da shi a farkon watan nan shine kaɗai babban birnin yankin da suka kama ya zuwa yanzu a cikin wannan mamayar yau juma'a kasar sin ta ba da rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da covid-19 yayin da birane a duk faɗin kasar ke aiwatar da matakai na hana barkewar cutar jiya alhamis sabbin waɗanda suka kamu da covid-19 na kasar sun kafa tarihi a kwana na biyu a jere sun doke yawan adadin da aka samu a tsakiyar watan Afrilu lokacin da cibiyar kasuwanci ta Shanghai ta tsaya cik sakamakon kulla garin gaba ɗaya mai mazauna miliyan 25 da ya kwashe watanni biyu ana yi. Banda waɗanda suka kamu da suka shigo, sun ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu 32,695 a jiya Alhamis, inda 341 suke da alamun bayyanar cutar. da kuma 29,654 da ba su da alamun cutar wanda ya karu daga 31,144 a ranar laraba an samu ƙullar cutar da yawa kuma ta yi nisa inda kudancin birnin gwanjo da kudu maso yammacin chongqing suka samu adadi mafi yawa duk da cewa an samu rahoton sabbin ɗaruruwan waɗanda suka kamu na kullum a birane kamar chengdu jinan lanzhou xi'an da wuhan Adadin waɗanda suka kamu da kashi jajuwan sun ninka hudu zuwa dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai a ranar Alhamis daga ranar Laraba. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Kamfanin samar da wutar lantarki na Tanzania ko Tanesco ya ce wasu yankunan kasar na shirin shafe rabin yini ba tare da wutar lantarki ba. Babban birnin kasuwancin kasar ya kasance yana raba ruwa tsawon makonni hukumomin kasar sun ce samar da wutar lantarki da ake amfani da ita a kasar ya ragu saboda dadewar fari da ake ci gaba da yi a wasu tashoshin wutar lantarki wasu yankuna na fuskantar sama da sa'o'i tara a rana ba tare da wutar lantarki ba kamfanin samar da wutar lantarkin ya ce gibin wutar da ake fama da shi a kasar a kowace rana yana tsakanin megawatt 300 zuwa 350 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rundunar 'yan sandan jihar rivers da ke kudancin najeriya ta yi karin bayani dangane da hallaka jama'anta guda uku da wasu 'yan bindiga suka yi a yankin inda wato hallaka sun kuma wato bayan hallaka sun kenan suka sace wani manajin darakta na wani kamfanin mai a yankin wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da karin bayani akan wannan batu. Wasu 'yan bindiga a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta sun buɗe wuta tare da bindige wasu jami'an tsaron 'yan sanda su uku da ke kare lafiyar wani babban jami'in kamfanin mai a jihar ta Rivers daga bisani kuma suka yi awon gaba da shi wani lamarin da ya faru ne a anguwar Rumukuru da ke karamar hukumar Obiabo a jihar ta Rivers. Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta yi ƙarin haske kan abin da ya afku sp grace orange koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce tana cewa ne jami'an tsaron mu na 'yan sanda guda uku ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kuma nan take suka sace wani babban darabta na kamfanin mai a jihar taribas kuma kawo yanzu muna ci gaba da gudanar da bincike tare da tabbatar da kama kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika ko da yake dai kawo yanzu ba mu kama kowa ba to amma dai mun baza ɗimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta domin ganin cewa mun kamo waɗanda suka yi wannan ta'asa sannan kuma mu gurfanar da su a gaban kuli'a jihar Imo da ke makautaka da jihar ribas can ma tsaro ya taɓarɓare inda al'ummomin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Imo ke ci gaba da bayyana na zaman ɗarɗar da suka shiga dangane da taɓarɓarewar tsaro ga ma abin da suke cewa. To shekaran jiya dai an kasa mutum uku muna wurin bunne su sai labari ya zo aka ce an kasa mutum uku da muka ce a ah, to kila zita zita ne kila wanda mun bunnan nan shi ne aka ce an kasa mutum uku sosai da gaba da yamma kuma misalin karfe bakwai zuwa takwas na dare sai muka ce aka ce ah, mutum uku ne wai cikin mota suke a cikin bosu suke a hanyar akugwe aka cire su aka karkace su da yamma an kona gawansu an kona motar. To kasa kasan da ga 'yanan dai ba an daina ne ya zabai ba a daina kasa kasan nan amma jaman sarauka alhamdulillah gwamnati yana iya sa. Masu sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Sunana Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad daga Jami'ar Abuja. Idan aka bar abu ya girmama zai kasance ya fi karfin kowa. Su kansu jami'an tsaron ma basu kira ba wanda aka sani da kare rayukan mutane. Idan aka wayi gari ana kashe su kuma an kashe su babu wani abu da yake faruwa. Babu wani tanadi da aka yi na doka wanda zai ɗauki nauyin iyalansu yadda ya kamata ko kuma kuma haƙoƙinsu a biya yadda ya kamata wani ma sai ka ji suna ta kokawa cewa fa abin da ya kamata a basu ma ko wani ya ne ko an ki a bayar har ma su kansu wasu su mutu saboda babu jigon gida da yake ɗaukar nauyinsu to za a wayi gari su kansu za su ɗauki doka a hannunsu su jami'an tsaron saɓani a kan cewa sai an ba su umarni tunda su suna da makami a hannunsu za su dinga amfani da wannan domin kare kansu kuma a wannan yanayi har ma za a iya wuce iyaka. da Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Abubakar Lamidu Sokoto. An gudanar da taron kaddamar da sabbin shugabanni na kungiyar makiyaya ta miyati Allah da aka zaɓa bayan kammala wa'adi na tsofaffin shugabannin kungiyar na wa'adi na biyu a tsawon shekaru takwas ƙarƙashin Muhammadu Kirwa Ardon Zuru. taron da ya gudana duk da watsi da sakamakon zaɓe da ɗaya daga na kan gaba a 'yan takarar alhaji sa'idu mai kano ya yi da yake cewa an tafka magudi hawa umar na da ƙarin bayani a wannan rahoto Kungiyar Miyatta Allah Magban a takaice dai ita ce mafi girman kungiyoyin makiyaya a Najeriya da zama karkashin Sultan ɗin Sokoto da taimakon sarakunan Katsina Kano da lami Lamiɗan Adamawa. Sabon shugaban kungiyar Baba Usman Gelzarma ya yi alwashin sauya fasalin kungiyar ta hanyar ƙara shigar lamuran zamani da ilimantar da makiyaya da ke dazuka ilimin boko. Gelzarma ya taɓo batun samun hannun wasu matasan makiyaya cikin satar mutane da hakan ke kawo zulmi a yankin arewa maso yamma inda ya ce zai ɗau matakan magance kalubalen ta hanyar jawo gaggan masu hannu da fito da illar hanyar da suke kai. Damuwa na rashin jawo su a jika suna ganin kaman an ware su an kyamace su an bar su babu tallafi an kora su don haka suna ganin kamar wato su al'umma ma ba ta son su ne tana walakanta su bayan kuma an raba su da dukiyar su karfi da yaji to wayannan abubuwan dole za mu zauna da gwamnati ai shi sai ka san cuta kafin ka san maganin sa dole za mu zauna mu fahimci me ya jawo ire-iren irin wayannan abubuwan mu samu shawarwari don mu ɗauki mataki na fito da matashin bafulatani makiyayi cikin wannan hali da ya samu kansa In za a tuna a zantawa ta musamman mai kalubalantar sabbin shugaban Sa'idu Mai Kano ya ce matukar aka rantsar da su zai garzaya kotu. Kuma yana kira ga sarakuna wanda suke da ruwa a saki a miyatti Allah kar su mayar da abun nan ya zama title. Fulanin da suke daji ake ta kashe su ake kashe dabbobinsu aka siya ta su su lura da wannan a saya a yi zaɓe mai kyau a miyatti Allah. ni ina kira ko ban sake takara ba to ina ba sarakunan nan sawara su nada kwamiti na mutane masu gaskiya wanda kuma wannan kwamiti su za su rusa ciyamomin nan kaf na jihohi domin naɗin su aka yi a sake zaɓe daga grassroots wayannan kuma da suke delegate wayansu ma ba sa jin fulatanci wasu ma hausawa ne suka dauko daga kudu wasu ma kabilu ne daga kudu kai suka dauko aka ba delegate wato ba a taba ma zaben da bai da alkibla irin wannan ba to abinda nake shiri kawai idan an rantsar da su da kwamiti din da sarakunan da su zan maka su a kotu sai a wanda kotu ta fidda shi kuma don ba zai yarda da wannan ba Allah bashin daga nan kar in zama shugaban mai Allah kana bada amma sai a gaskiya a halin yanzu dai baban gelzalma na kira ga samun goyon bayan kowa amma duk da haka ya musanta saba ka'ida a zaben shi sarki musulmi a matsayinsa na uban wannan kungiya godiya da ya kawo tsari wanda ya tantance kuma ya kawo tsari na zaɓe wanda aka yi sahihin zaɓe tsakani da allah a fili kowa yana gani kuma aka tabbatar da wanda ya ce kuma aka tabbatar da su wanda suka faɗi to kamar da yadda ce mulki allah ne yake ba da shi farkon tafiyar da mulki na tukun dole zan yi kira ga su abokan abokan takara na da muka tsaya zaɓe da su ba na ci zaɓe da na fi su komai ba ne a'a na ci zaɓe ne don haka Allah ya nufa kuma su ma sun faɗi don haka Allah ya nufa da dai abin duka mu musulmai ne ko mun san mulki Allah ke ba da shi ga wanda ya so. Hakika samun shugabanci mai karbuwa a miyatti Allah na da mahimmanci wajen inganta lamuran kiwon shanu a Najeriya da yaƙi da sashen fitinar satar mutane da faɗan manoma da makiyaya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana

yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan haɗin aikin haɗin gwiwa da hukumar lafiyar ƙasar kamaru ke yi da unicef na ba da rigakafin cutar coronavirus da muhammad awal garba ya haɗa mana Hukumun lafiya a kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da kungiyar unicef da kuma ms ta lafiya na duniya sun gudanar da allurar rigakafi karo na uku wanda ake gudanarwa a kasar ta jamhuriyar kamaru a kan cutar nan ta coronavirus wanda take addaban al'umman duniya baki ɗaya. alhaji habibu inuwa ya yi daga cikin wanda ya karbi wannan allurar ta rigakafin ga abin da ya faɗa mini a yayin da ake zurmuka masa wannan allurar na farko ɗaukan shi vaccine da na yi na farko ni da kaina da na ɗauka da na bayan tsamman zai mun aiki ba ina tsamman karyan turawa ne sai na ga cewa inda na yi sai na ji jikina ni ma kaina da aka kwana biyu uku sai na ji ɗan ƙananan mashakun da nake yi da waɗansu mura sai na ji sun bar ni na ce a shi abin daidai ne maganan sunan haka ne yana aiki to na biyu abokanai nan da ba su ɗauka ban da muke waɗansu harkokuna da su su a kwanakin nan kowa ya yana kukan cewa mura mura mura mura suka je likita aka yi musu tasiri aka kama musu cewa suna da wannan ciwon sai na taso na ceto gwamma na yi na uku to da yi na uku yau ana tafiya kwana uku wallahi malam awal atishawa da tari chucks ya guje ni dama ne fama da wannan atishawa da tari wajen je kamar shekara amma da ne rigakafin nan na uku chuck ya gudu kaji dalilin himman da ya sa na je na yi na ukun nan amma ni kan na roƙon dukkan al'umma kan wanda wasu samu suka yi ba su je ko na farkon na a fara musu su gwada su gani za su ga himmansa kaji dalilin da ya sa na yi na ukun nan alhaji garba abbakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a ɓangaren kiwon lafiya shi ma ga abin da ya ce eh tambayan da kai ina da fa'ida domin abin da isa abin da mutane ba sa ganewa yanzu zancen corona nan har yanzu dai ba eh, eh, ba a gama da shi ba abu ciwo ne wanda dole ya ba wa kasashen afirka wa'anda ba su da karfi ya ba su tsoro domin ya tashi dawa wata zai dawo mana da karfi to shi isa kaga ita kungiyar eh, eh, eh, kiwon lafiyar duniya ba ta ci gaba da tambayan cewa kasashen afirka su ci gaba da yin wannan eh, vaccine shi vaccine nan rigakafi ne domin ko za ta zo ta same mu ya zama na cewa mun yi rigakafi kuma ba zai zo mana yadda muka fara ganin ta a shauran kasashe ba don kasan ciwo ne wanda dole mu ji tsoronta mu afirka ba mu da kayan aiki ba mu da kayan kariya ba mu da komai to shi isa kaga kasashen mu kasan afirka kuma mai kasan mu kasan kamaru ya ce a yi kokari a yi kokari mutane su jirki wannan allurar rigakafi sabila da kariyan wannan cuta shugaban kungiyan gudanar da allurar rigakafi na cututtuka a kasar jamhuriyar kamaru haɗi da coronavirus ɗin alhaji baba mustapha shi ma ya mini ƙarin haske kan irin yadda ake gudanar da allurar ta rigakafi a kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu ga sunan muna muna shi rigakafi ne na corona na uku wanda kafi na corona na uku domin cewa kasan kamaru tun ga cewa eh dewa ba su yi ba to shi sa yanzu kuma dewa kuma su amince kuma suna zuwa ana yi musu wannan alluran din to amma wannan karo na uku ne eh wannan karo na uku ne domin abin da ya sa domin na biyun nan kasan mutane dewa su sa siyasa a ciki domin tu bangaren su sa kamaru ta fadi cewa gwamnatin kasan kamaru tana ta kashe al'ummanta yaya gwamnati ta kashe al'ummanta da wato da wa zai zauna da kuma da ba mai iko shi ke nan da yawa suka fahimta ko cewa lalla waɗannan maganan da ake nan maganan siyasa ne kada sa siyasa ya bata kasa to shi sa da kuma suka kawo suka ce ta gara yanzu kan gara mun yi to amma an ce akwai wani kurare da ake barawa na corona idan mutum ya alluran shin akwai kashin gaskiya wannan ko kuma ba ba kuɗaɗin da ake barwa wato tun da farko ne wannan da suna kiran shi file sosiyo to wannan file sosiyo din domin wancan na farkon nan kasan da an zauna gida ba yi wani kasuwanci ba shi za wuce a tun da yake haka ne gara an taimake mutane eh, talakawa kaɗan kaɗan to wani kudin dima nawa ne jaka ɗari da eh, da sassa'in da sassa'in to a cikin jaka ɗari da sassa'in na raba shi kashe uku yake yi a baka arba'in da biyar na biyu kuma a baka arba'in da biyar na uku ne kuma ake baka gumiyan ɗin gaba ɗayan ɗin. to yanzu ah, an ba wa kowa da kowa wannan kudi a karo na uku nan ko eh. kuma a kowanne ba samu. a wannan karo kan ba ba mu kowa ba wannan karo kan ba mu kowa dala ba abin da ya sa domin da kawai wata kungiya ne tana taimakon telekoki ana saman cewa kungiyar corona ba kungiyar corona ba ne wannan kungiyar daban suke na development ne wadannan amma ana zargin ku cewa kaman kun kwanta akan wannan kudaden a sam ba wani kwancen da muka wannan kudin ne ba mu ba sam kada wani cewa an kwanta kan kudin da a wannan kudin ba ne wani wani shashin development da suke bada kudi ma talakoki domin cewa taimake su. Shugaban shiyoyi uku na ƙasar ta Kamaru shi ma ya min ƙarin bayani ga abin da ya ce a cikin wannan hirar da muka yi da shi. Malam jibirin barka da. Barka da. Yawa gashi kuna ta wannan aiki na ah, a allurar karfi karo na uku ah, kan maganar coronavirus. hakika ya mutane suna karban wannan allurar hakika mutane suna karba yanzu haka ma da kake min wannan tambayoyi daga gidan furs da nake duk 'yan cikin gidan kurkukun din suna ta yin alluran din na rigakafin don shi alluran rigakafi a kasan kamaru ba wai a kasan kamaru shi cuta yake ba eh, mutanen da suke zuwa daga kasan waje suke zuwa ziyartar 'yan uwansu hannun su suke saukowa da cutattakin dinnan don nan da babu yanzu an samu mutane hamsin da biyar da suke dauke da wannan cuta ta tikin sababbi kenan sabobi hmm. a zuwan yan turai da suke zuwa eh, hutu ziyara hmm. to a nan ne ah, kasancewan an samu mutum sama da hamsin da biyar waɗanda suke dauke da wannan cutar to ya kake ganin al'umma an da kuke bin gida-gida da kuma a ah, jin yaji domin gudanar da wannan allurar ah, ba a yi muku wani korafi ba korafi waɗansu dai su ce su riga su yi dose normal ba za su yi ba waɗansu kuma su ce su na farko kenan ma gwamma musu saboda rigakafi ne kar abin ya zo ya ɗauke su ba zato ba tsammani. to amma akwai wani da aka ce an bayar akan wannan cuta ta corona shin yanzu ba kuna mika wannan kuna ne ko kuma batun kuɗi ni ban taba jin batun kuɗi da aka bayar araba ma jama'u ba a tun da nake cikin wannan kungiya na shi vaccine a kasan kamaru ba taba mika mun wani kudi a ce ku raba ma jama'u ba kudin da jama'u suke magana an mika raba ba mu san daga ina fito ba don bai bi ta mu ba ma mu. to amma kana ganin wani allura kyauta kuke yi ko kuma ana biyan wani kuɗaɗe ne ga kuna kafa kuɗaɗe a hannun talakawa ba dala da ake karɓa a hannun talakawa taimako ne alhaji aldanash ɗaya daga cikin 'yan adawa a ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma tofa albarkacin bakinsa ga abin da ya ce wani abin na mu na afirka ko kwance na kasan kamaru ma tukuna a keɓance ma kan kawo ma afirka gaba ɗaya wato yana kasancewa ne waɗansu allurori irin na rigakafi haka wato ba mu ake yi shi kamar kyauta na koronar nan shekai da cewa daga binciken da muka yi shekai da cewa bayan an bamu shi kyauta akwai wani dan kudi kuma da ake karawa a kai kamar dai wato cutar din dama wani siyasa aka fara yi da shi da wannan cutar ne akan cewa yanzu shi zama muna kamar dole ne wato duk waɗannan alurorin da aka bamu na rigakafin eh ya kasance ya kare a wani lokaci wato duk an soka sai ga cewa ka lura aka ga irin soka wanda suke ma mutane sai su soka maka su dauki kuma shi dan kwalban din wanda da ruwan yake ciki sai su mayar a cikin fosan shi kamar dai wato ana ana lissafi wato dai a takaice mu a siyasance mun ga cewa ba wai domin cutan korola na nan bane kuma wato wannan je kasance ma gaskiya al'amarin kenan wato ya fito wato ita cutan korona nan kamar kirkiro ta aka yi kawai ya bada baki wato a kira su a koto a tambaye su me kuka da wannan kuɗi yasa kuma kuka ɗan kuɗi. mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To madalla gaida Muhammad Awal Garba har yanzu dai ga Muhammad Awal Garba ɗin da labaran wasanni. Wasanni a takaice. kamaru ta fara wasan cin kofin duniya da ake bugawa a kasan katar karo na 22 wanda wasan ya wa kasar kamaru wani cikas na yadda kasar switzerland ta makawa club din indomitable lions kwallo guda daya a ragarta amma kocin kasar jamhuriyar kamaru samba hanak ya ce Le prochain match va être da ba za mu ba da kai bori hau ba za mu dage mu ga cewa mun ci wasan mu na gaba domin ba karamin abu ba ne kuma mun zo neman inganta wasan mu ne da kuma yadda za mu yi mu ga cewa mun dauko kofin nan na duniya ɗaya daga cikin masu shawon kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru malam sallau mun tattauna da shi a yayin da ƙasar kamaru ta kammala wasanta da kasar suizana kuma kasar kamaru ranar litinin ne za ta buga da kasar serbia wanda alani ake ganin cewar ko 'yan kwallon kafan za su cirewa kasar kamaru kitse a wuta ga yadda ta tamu ta kaya to abin da zan iya faɗa muku game da shanin kamaru a wannan wasan kofin duniya shine yake kasancewa yau muka fara yau muka fara wasan kullum to kuma mun nuna dai cewa za mu iya yin wani abu domin saboda wasan da muka yau ya nuna mana cewa wayanda muka saka a cikin wannan wasan sun nuna kwazo minti 40 na farkon da muka yi wasa to mun kokari mun nuna cewa za mu iya yin wani abu a lokaci na biyu da lokaci na biyu ne zagayo kuma muka tsaya muka da shigowar mu kafin dai mu dace da wasan shi aka yi sauri aka saka mana bidiyo da muka dawo kuma kan kafafuwan mu shi kasance kuma muka nemi mu fance wannan bidin to abin bai hadu ba lallai dai abin da zan iya faɗa muku zai iya sanar da ku abin da ba ku shina ba akan wannan sha'anin da aka fitar da shifomotin moti fitar da shi da aka yi wato ana shirin bulla za mu yi ran litini saboda da kasan a da serbi za mu yi allah da da serbi za mu yi to shi sa muka saka shi kuma mun ga kwazon da ya nuna mana to shi sa muka nemi mu adana shi saboda wasan da za mu yi da serbi ran litini kuma shine zakaran mu yau gaskiya yau shine zakara to shi sa ba mu so mu kasance cewa zakaran mu zai samu wani tangarda ran litini sa muka cire shi da wuri muka ajiye shi mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice Kasar Uganda ta rufe makarantu a duk faɗin kasar a yau Juma'a domin dakile yaduwar cutar Ebola. Duk da cewa ministar lafiya ta nana tawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AAP cewa sabbin masu kamuwa da cutar sun ragu. An sanar da umarnin rufe makarantun makonni biyu kafin karshen zangon karatu a farkon wannan watan bayan mutuwar yara takwas sakamakon kamuwa da cutar mai saurin yaduwa. Sai dai a 'yan makonnin nan adadin sabbin masu kamuwa da cutar da aka yi wa rajista a babban birnin kasar kampala da kuma yankunan mubendi da kasanda ya ragu Kamfanin dillancin labaran Iran ya ba da rahoton cewa Tahiran ta yake da karin wata runduna ta musamman da za ta karfafa iyaka arewacin kasar da Iraki tare da dakile abin da ta ce kotsawa daga kungiyoyin adawa na Kurdawa. Kamfanin dillancin labaran kasar IRNA ya ambato babban hafsan sojin Iran ya ce an aike da karin dakaru zuwa yankin kan iyaka da arewacin kasar domin dakile kungiyoyin Kurdawa da kuma safarar makamai daga Iraki. sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma Sa'ida Hamdun wanda ita kuma ta hada kuma ta bada umarni. Baba ya ko makeri da na gabatar daga nan birnin Washington DC na muku fatan alkhairi. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin. Salamu alaikum.